salatu wa salamu ala rasulillah wa alihi wa sabihi wa manita da bi hadihi wa samsaka bi sunnatihi ila yawmin din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 23 ga watan sha'ban hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da sha ɗaya ga watan februari shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya muna cikin karatun littafin tafhimul mutafahim an mawqifin sadat al min al-qur'an karim yau za mu tashi shafi na hamsin da biyu daga sama بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء وتولتها da ake kira al'intika don gada fi fada'ilin a'imma a talata alfukaha ibn abdulbar na ibn abdulbar almaliki ƙalibullah ya faɗa a cikin wannan littafi shi ibn abdulbar wa ƙala malikun rahimahullah imamuna malik Allah ya masa rahama ya ce man qala alquran makhluq yudrab wa yuhbas hatta yamut duk wanda yace alqurani halitta ne za a bugas kuma a tsare shi har sai ya mutu an gane ku za a yi ta dukan shi a yi ta dukan shi kuma a tsare shi har sai ya mutu wannan fatawa ya fito daga bakin imamuna malik imamu darul hijra amma qala ibn abd albar rahimahullah sanan shi ibn abd Allah ya masa rahama yake wa malik rahimahullah mimman yaqul imamuna malik Allah ya masa rahama yana daga cikin masu cewa alqur'anu kalamullahi laysa bi makhluq alqur'ani maganan Allah ne ba halitta bane shi wa man qala makhluqun fa huwa kafir duk wanda yace ƙur'ani halitta ne kafiri ne wannan fatawa ya fito daga bakin imamu hijira Imamu na malik rahimahullah mu duba littafin al-intiqa shafi na 36 an gani darul kutubul ilmiya kenan aka tambaye ka menene fatawan malikiya dangane da alqur'ani me zaka ce zaka ce imam malik ya yayi tawakkufi me zaka ce ƙur'ani halitta ne A alqur'ani maganan Allah ne saukakke ba halitta ba ne. wanda yake halitta ne ya zama kafiri in ji imamu na malik na'am sharhu usulil aqaid ga littafin sharhu usulil aqaid li abil hasan al ash'ari ala tariqati al malikiyya eh na abil ah, hasan al ash'ari ala tariqati al malikiyya rawahu al qadi abdul wahhab al qadi abdul wahhab ya ruwaito shi نقل القاضي عبد الوهاب من كبار أئمة المالكية في كتابه القاضي عبد الوهاب يا رسول هجرا من ظن الله صلى الله عليه وسلم تاريخ حدود 22 a lokacin ya rasu to alƙazi عبد الوهاب ya nakalto daga manya-manyan a'immatul malikiya من يمن jagororin malikiya a zamaninsa mai rujo ومما أجمع عليه أئمتنا الآذي عبد الوهاب يرى سوى daga cikin abin da manya-manyan malamanmu suka yi ijma'i a kansa annal qur'ana kalamullahi ghayr makhluq Lallai alqur'ani maganan Allah ne ba halitta bane shi takallama bihi haqiqatan wato yayi magana da alqur'ani haqiqatan Allah duk abin da muke gani a cikin alqur'ani haka Allah ya faɗi shi la majaza ba wai yayi magana da shi bane majazan ya yi magana da shi yadda muke ganin sa ƙur'anan arabiyyun mubin ƙura'anun arabiyyun mubin wa anna man qala bi khalqihi faqad kafara cewa duk mutumin da yace ƙura'ani ba halitta ne haƙiƙa ya kafirce wa yustatab za a nemi ya tuba fa in in ya tuba alhamdulillah haka ake so ina fata lura idan ya tuba haka ake so ya tuba din wa illa qutil idan ya ƙi tuba za a kashe shi wannan shi ne fatawan malikiya ga baki ɗaya babu wani saɓani tsakanin a'immatul malikiya tun daga jagoran malikiya din imamu na malik bin anas zuwa ga ainihin ɗaliban imamu malik babu wanda yake da wata aƙida da ta saba ma aƙidan salaf dangane da alƙur'ani duk wanda ya zo da wata aƙida saɓanin wannan to haƙiƙa ya ciro ne daga littattafan yan bid'a an gane a ya ciro ne daga littattafan yan biri'a, ba wai daga littattafan malikiya ba su kuma malikawa suna da littattafansu malikawa suna da littattafansu wanda a nan ake gano maganganunsu ba zai yiwu wani ya gina mana wani hukunci ya ce wannan shi ne fatawar malikiya ba da ka in an tambaye shi ba zai iya kawo littafi ba abinda muke so duk mutumin da zai jingina wata magana zuwa ga malikiya to ya gaya mana a wani littafi daga cikin umma hatar kutub na malikiya ya to an gane wannan ku in ya gaya mana sai ce ya ciro daga mugawana, ya ciro daga risala ya ciro daga kaza sai ya ɗauko mana ga maganan da imam malik ya faɗa ga maganan da ibn qasim ya faɗa ga maganan da sahanun ya faɗa ga maganan da wani ya faɗa an gane wannan ku to da wannan ne muke gane cewa lalle wannan shine fatawan malikiya wanzuru shah asharh al-kabir ala muktasar khalil mu duba littafin asharh al-kabir na muktasar khalil qala ibn abi uwais rahimahullah ibn abi uwais ya faɗa Allah ya masa rahama wa kana alimu ahli madina ya kasance babban malamin mutanen madina a zamaninsa wa muhaddithuhum fi zamani kuma malamin hadisin su a zamaninsa a zamaninsa ba malamin hadisi irin shi mauliduhu sana wa tis'a wa thalathina hijriya wato an haife shi hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam tara. wa mata fi sanatin 226 ya rasu hijiran manzo na 226 siyaru alamin nubala mu duba littafin siyaru alamin nubala na Imamun zahabi mujalladi na goma shafi na 392 alabna abi uwais rahimahullah ibn abi uwais Allah ya masa rahama ya ce alqur'anu kalamu kalamullah alqur'ani dai maganan Allah ne a'lamahu wa tanzilu wato ilmuhu wa tanziluhu wato da ilimin da kuma saukarwansa eh? Eh, wato duk ilimin da ke cikin qur'ani daga Allah ne sannan saukakke ne daga Allah subhanahu wata'ala faman qala makhluqun fa huwa kafir duk wanda yace qur'ani halitta ne ya zama kafiri hadhihi maqalatu khali malik yace wannan shine maganar dan uwan mahaifiyata imamu malik in jiwa in ji ibn abi uwais dan uwan mahaifiyata wannan fatawa da na faɗa cewa alqur'ani maganar Allah ne ilmuhu wa tanziluhu wato ilimin da ke cikinsa da kuma saukakken maganganunsa duk daga Allah ne duk wanda ya ce ƙur'ani halitta ne ya kafirci Da ke wannan fatawa kada ka ɗauka ra'ayina ne kawai na gina a'a wannan shine fatawan ɗan uwan mahaifiyata shine imamu na malik imamu darul hijra to kai kenan idan kana bin mazhabin malikiya daga sai kai ba malike ne ya kamata a ce aƙidanka na imam malik an gane ko fiqhunka na imam malik idan ya zama to fiqhunka daban aqidanka daban to baka cika ba maliki ba menene aƙidan imam malik dangane da kaza kai ma ya zama wannan shine aƙidanka. idan ka ce ya kamata a yi takalidi da malik to a yi takalidi da malik a wajen aƙidansa a yi takalidi da malik a wajen furu'ansa a yi takalidi da malik a wajen kaza mafi yawan mutanen da ke kiran kansu malikawa zaga ba ruwansu da da malik suna bin malik ne kan wajen fito yanzu ka duba sufaye yan dariƙa suna koyi da imam malik ne kawai a wajen fitowunsa. shi ma a wajen fitowun ba duka ba inda ya musu daɗi ah, yanzu yan dariƙa a wajen abin da ya shafi addu'a bayan sallama idan liman ya yi sallama ana yin addu'a a mazaban malik idan liman ya yi sallama mutum ba ya yin addu'a shi kaɗai, ko ya tara jama'a yi addu'a a kawo salati goma goma ga annabi ji a kawo fatiha da Fati? Ka ga wannan irin wannan ya saba wa mazhaban imam malik a mazhaban imam malik ba a yin addu'a a dunkule kai yin azkar ma zikiri a ringa zikiri da murya daya ya saba mu sunna imam malik ya ce bid'a ne in muna son karin bayani mu duba iyawu sunna na shehu dan kodiyo yayi bayani akan wannan an gani amma in dariƙa masu da'awan su malaman zaure ne sannan suna karatun littattafan malik din a nan wajen sai suka yi fatali da imam malik ana yin sallama za ka yi tsarika sun kama yin azkar sun kama yin addu'o'i da murya ɗaya a kawo salati kaza fatiya kafa kaza istighfari kafa kaza hannu kaza a ina aka samo shi sun samo shi ne a wata mazhaba in dai sun ce su malikawa ne sun kulla kansu a cikin mazhab to in suka yi wannan sun yi bid'a amma in sun yarda cewa wato ana iya fita daga mazhaba in dalili ya hukunta haka sai mu ce wannan shine mazhaba na salaf su malaman salaf sun yarda da duk wani malami na sunna imam malik namuni, imam shafi'i namuni, imam ahmad namuni. abu hanifa namu ne sufyanu tsauri namu ne dawudu zawiri namu ne ibn hazm namu ne idan aka samu safani tsakanin bangarorin nan ta ya muke raba gardama shi muna raba gardama ne zaɓi sanka ka zaɓi wanda kake so ko muna raba gardama ne lura da ƙarfin hujjan kowanne daga cikinsu muna raba gardama ne lura da ƙarfin hujjan kowanne daga cikinsu saboda yin aiki da doron nassin alkur'ani wallazi na shi tana buta an yi abu duha wa anabu ilan lahumul bushra wa bashir ibadi da suka nisanci ɗagut kan su bauta mata suka mayar da al'amura zuwa ga Allah suna da albishir ka yi albishir ga bayina in ji Allah su wane ne bayin Allah ɗin sai Allah ya ce allazina ya tabi'una alƙaula fa ya tabi'una ahsana ula'ika allazina hadahumullah wa ula'ika hum ulul albab su bayina da nake kai albishir a gare su su ne wa'anda suke sauraron magana sai su bi wanda ya fi kyau an saurari maganar malik an saurari maganar shafi an saurari maganar ahmad an saurari maganar abu hanifa an saurari maganar kaza in aka saurara sai abu wanda ya fi kyau wanda ya fi kyau shine wanda ya fi karfin hujja to wa'annan da suke sauraron magana sai su bi wanda ya fi kyau ula'ika allazina hadahumullah wa'annan su ne wanda Allah ya shirye su wa ula'ika hum ulul albab wa'annan su ne ma'abuta hankula to su wane ne suke da irin wannan manhaji a duniyar musulmi gaba daya su ne yan salafiya yan salafiya bai cewa bai cewa ma in ba malik barijiya ko ya ce in ba shafi'i barijiya ko in ba ahmad barijiya ko in ba abu hanifa ba Ɗan salafiya cewa yake wa'annan malamanmu ne idan an samu rashin fahimta tsakanin wa'annan malamai kan wata matsala ba na goyon bayan wani dan na fi san shi ba na goyon bayan wani dan babana ne ba na goyon bayan wani dan uwana ne ba na goyon bayan wani dan kazana dan garin mu ɗaya da shi ina goyon bayan shi ne dan me dan yana da gaskiya shine allazina yastabi'una alqawla fa yattabi'una ahsana su ne wa'anda suke sauraron magana sai su bi wanda yafi kyau to ulaiikal ladzina hadahumullah ga kuma doron nasta alkur'ani inda Allah ke cewa a kul hadhihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man Ka kace wannan ita ce hanya ta ina kira zuwa ga hanyar Allah akan basira mai ma'anar basira shine duk abin da zan yi ina yin shi ne ido bude ba ido rufa ba duk abin da zan yi sai na fahimce shi da kyau na gamsu cewa shine gaskiya kafin in bi shine ad'u ila allahi ala basiratin ina kira zuwa ga Allah akan basira da da mabiyana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kira zuwa ga Allah akan basira sannan in kai mabiyin manzon Allah ne kai ma kai kira zuwa ga Allah akan basira sai ce wasu subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah wa ma ana al mushrikin ba ni daga cikin mushrikai kenan wanda yake kira zuwa ga hanyar Allah ba ba kan basira ba yayi me yayi shirka wanda zai rufe ido kawai abinda malamin shi ya faɗa shi ne dalili ko da malamin ba shi da hujja an gani ya zama to kamar yana bauta wa malamin ne abinda abu hanifa ya faɗa shi ne dalili an gani ko da ban san bai dogara da shi ba duk wani hadisin da za a kawo min in abu hanifa bai yarda da shi ba a yi watsi da shi duk wani hadisin da za a kawo in imam mali bai yarda da shi ba a yi watsi da shi duk wani hadisin da za a kawo in imamu shafi'i bai yarda da shi ba a yi watsi da shi da dai ƙarshe to kaga mutanen da ke da irin wannan tunani ba su da tunani mai kyau an gane wannan ko nan da Allah ya ce ula'ikal ladina hadahumullah to su wa'ancan kuma masu rufe ido fi tabin ra'ayin malamai ula'ikal ladina azallahumullah su ne wa'annan wanda Allah ya fatar da su kuma su ne ma'abota raunin hankali duk wanda zai zo kawai yana ko wani malami wato kamar an cire mai kwakwalwa ne an cire mai kwakwalwa an sa na wani an cire kan shi dungurungun an sa kan wani yana tunani da kan wani ba nashi ba kaga wannan ba ƙaramin kuskure ba ne. hal ana illa min buzayyata in gawat gawaitu wa in tarshur guzayyatu arshudi shin ni wani ne in ba ɗan ƙabilan guzayyawa ba idan sun ɓace ni ma ɓaci. idan ƙabilan guzayyawa sun samu shari'a ni ma in samu shari'a to almuhim dai in ka ce kai ba malike ne to ga akidan mali alkur'ani maganan Allah ne saukakke ne ba halitta ba akidan mali Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshi daidaituwa irin nashi akidan mali ana ganin Allah gobe kiyama akidan mali akwai ceto akidan mali akwai azabar kabari akidan mali annabi Isa zai dawo akidan mali duka sunan duka idan ka faɗi wani saɓanin wannan sai mu ce a wani littafi ka gani wani littafi ne ka nuna mana inda ka samo aƙidan malik saɓanin aƙidan da yake tabbata a cikin littattafansa ina fatan gane wannan to sai ce wannan shine aƙidan ɗan uwan mahaifiyata malik Arba'a. Mu مناكب الأئمة الأربعة Arba'a. مناكب الأئمة الأربعة ابن Ko ku duba wani magana. irin littattafan da ake manaqibul a'immatul arba ana magana kan darajojin wayannan a'imma din wayannan malaman gaba daya suna da darajoji ba tuba ne. in ga mutum ya kusa wannan ya yabo wannan dan bid'a ne shi ya kusa Abu Hanifa ya yabo Malik dan a ne ya kusa Malik ya yabo Abu Hanifa dan bid'a ne ahlus sunna na gaskiya yana yaban Abu Hanifa ya yabi malik ya yabi shafi ya yabi ahmad tun malamanmu ne babu wanda muke warewa mu wurgar bangaranci ne ka ce wannan malami na ne wancan ba malami na ba ka siffanta wannan da wani mummunan sifa ka ce wannan shi jif ne shi wannan kuma menene wannan golf sauran malamai gaba ɗaya golf ne imam malik kuma jif tsakani da allah akwai adalci a cikin wannan magana ko kuma ka kamanta imamu shafi'i da ɗan kidnapper kamanta imamu shafi'i kuma kana da awawai kai malamin sunna ne ko an mutum ya faɗi wannan sai ga lafiya lau kuma ana bin shi kai kuma idan ka ba da kariya sai a ce kana zaki. kai da ka ba da kariya ga imamu shafi'i ana zagin shi an kira shi dan ba kake ba dan ba bane wanda ya kira shi dan shi shine mutumin banza to kai da kai wannan magana kayi laifi shi kuma da yayi magana za a ba shi cikakken kariya kai in wani ma ya rena ka yace baya jin Hausa ne shi wannan magana da ya kira shi dan ba dan bai jin Hausa in ya murne shi ko baka tabe ne shi an ce baya jin Hausa to ai in zai yi magana ya dinga tambayar Hausawa mana ko ba hausawa a wajen ne to in har za ku ringa yin uzuri gare shi to ku ringa yin uzuri ga sauran malamai malaman da ke mai raddi shi ma a musu uzuri ba wai shi kadai kullum malam wani ta mai uzuri amma sauran malamai in suka zo suka yi magana sai zaki kaga wannan kuskure ne saka kaga manaqibul a'immatul arba wa'annan a'immatul arba suna da daraja dukansu ba ma wani kowanne an gane wannan ko Shi ne maganar wani malami da ke cewa wa malikun wa shafi'i wa malikun wa shafi'i wa ahmad wa abu hanifa imamu tabi'i ala hudan min rabbihim wa rahma wa ikhtilafuhum rahmatun lil umma yace da malik da shafi'i da ahmad da abu hanifa imamu tabi'i duka suna kan shari'a daga ubangiji da kuma rahama su rahama ne ga al'umma kaga wannan shine maganar da wani malami ya faɗa to malike ne wanda ya wannan magana mai misbahu sali littafin malikiya ne amma da ya zo sai da ya kyakkyawan yabo ga dukkan malaman kasancewa kana malikiya ko ba ya nuna kana siyasar demokaradiyya ba ne siyasar demokaradiyya shi ne idan mutum yana cikin shi zai ringa sukan duk wani fati wanda ba nashi ba sai ya zama dan adawa shi musulunci ba adawa idan mutum yana pdp to duk abin da ɗan apc ya yi suka zai yi idan mutum yana apc duk abin da ɗan wata ƙungiya ya yi suka zai yi kawai abin da yake daidai shi ne ɗan fatin shi to shi addinin musulunci ya yadda da duk malaman da gaba ɗaya malaman musulunci ne kawai inda suka yi daidai sun yi daidai inda suka yi kuskure za a nema musu kudiri Allah ya gafarta ba da gangan suka yi ba babu suka ɗan salafiya bai sukan abu hanifa baya sukan imamu shafi baya sukan imamu ahmad baya sukan kaza an gani yana ɗaukan wayannan malamai malaman sunna ne kuma yana ɗaukan sukan su fa babban laifi ne idan mutum yana sukan su wallahi duk musuluncinsa za mu ɗaukai mutum banza ne kawai na'am qalabuna wa qalabuna abi zai ibnu abi zai al-qirawani shekul malikiya kaga shi babban malamin malikiya in dai mutum yana nan najeriya ko yana afirka aka ce mai ibn abi zaid al-irawani an gama in ka zo ka ce ibn abi zaid baba malike bane ya za kalle ka za ce wannan ko mahaukaci ne saboda in ana maganar malikiya ba ambaci mai risala ba a nan afirka kusan ba malikiyan ko ibn abi zaid al-qirawani shaykhul malikiyya wal mulaqab bil malik as ana mai laqabi da ɗan ƙaramin malik rahimahullah eh ana mai laqabi da malik as hmm. Ƙaramin karamin imamu na malik saboda irin yadda ya shahara a wajen ya hada mazhaban malikiya. Allah ya masa rahama famin majtama'atil a'immatu alai daga cikin abinda manyan malamai suka yi ijma'i a gare shi min umuri diyana na al'amuran addini in ji ibn abi zai zaid alqairawani ko ne wa min as-sunnati allati khilafuha bid'a yace daga cikin sunna wanda sabanin wannan sunna bid'a ne ku fahimci wannan daga cikin sunna wanda sabanin ta bid'a ne wa dalala sabanin ta bata ne wa anna kalamahu sifatun min sifati kuma lalle maganar Allah siffa ne daga cikin sifofinsa laysa bi makhluq maganan Allah ba halitta bane balle ya lalace maganan Allah ba halitta bane balle ya lalace wala sifatu li makhluqin fayanfad ko ba sifa na halitta bane balle ya kare dan halitta na karewa na fayanfad fayanfad dalu ne ba zalu ba a gyara fayanfad ma inda kum yanfad wa ma inda lahi ba eh وأن الله م... وأن الله كلم موسى بذاته ومن لله الله تعالى ياي مغانا ده موسى ده وأسمعه كلامه kuma Allah ya jiyar da annabi Musa maganar shi Allah da ya magana da Musa ya jiyar da Musa muryansa sai da annabi Musa ya ji maganan Allah baro baro la kalaman kama ba wai magana bane wanda ya tsayu a waninsa wannan shine aqidar jami'a. Yan jami'a sun ce Allah baya magana da larabci Allah baya magana da ajamanci a cikin maganan Allah ba takadimi ba ta afiri an gane saka wannan maganan da muke karantawa na Qur'ani da larabci ne ba maganan Allah bane wai Allah da yake so yayi magana da Annabi Musa sai Allah ya halicci maganan da ya halicci maganan sai ya sa maganan a jikin dutse sai Annabi Musa ya ji Allah na cewa Allah ya ji murya ya Musa inni ana rabbuka fakhla ana alayka innaka bil wadi muqaddas duwa ya kai Musa lalle ni da ubangijinka ka cire ka. lalle kai kana cikin wani kwari mai tsarki shine duwa wa anaktar tuka fastami lima yuha kuma lalle na zabe ka ka saurari abinda za a yi maka wahayi da shi ni ana Allah lalle ni ne Allah la ilaha illa ana babu abun bautawa da gaskiya sai ni fa abudni fa abudni ka bauta mun wa aqimi salata kuma ka tsaye da sallah tare da ambatona ko da tunawa da ni to yanzu a nan wajen Allah ku duba wannan magana Allah ya halicci magana da ya halicci magana sai sa magana a jikin dutse sai dutse ya ce ya Musa inni ana rabbuka yanzu da wa da wa da wa annabi wa magana wa annabi Musa ke ji yanzu magana Allah ko na dutse eh a ba ce wani ba Allah ya halicci magana sai sa cikin dutse sai dutse ya ce ya Musa inni ana ka fakla na alai saboda shi Allah baya magana da harufa ko sauti to Allah yana so ya isar da sakon ga al'umma da harufa ko sauti kuna bi? to da yake so ya isar da sakon da harfa tun da shi bai magana da larabci ko da ajamanci ko kaza sai ya halicci magana sai sa cikin dutse sai dutse ya ce ya musa inni ana rubuka to wannan kalma na harfa da sauti da larabcin da waye maganan waye ba dai maganan Allah bane in ka ce sakon Allah ne kenan da harfa da sauti kenan kenan dutse ne wa annabi Isa annabi Musa inni ana rubuka ni ne ubangijinka ka cire ka. kuma lalle na zabe ka ka saurari abin da zan faɗa inna ni anan lawo sai dutse ya ci gaba da cewa lalle ni ne fa Allah la ilaha illa ana babu abun bautawa da gaskiya sai ni fa abudin ka bauta mu an gane kenan wannan sako yanzu annabi Musa yana magana ne da wa? ina sauraron maganar waye maganar dutse ko yana sauraron maganar dutse dutse ne yake gaya ma annabi Musa wannan magana ba Allah bane wannan magana yake faɗa kun gane wannan ko to wannan aqida mummunan aqida ce cewa Allah ta'ala baya magana da wani yare an halicci magana ne an sa a jikin dutse yanzu maganar da muke yi yanzu waye halicci maganar ya sa mana wannan maganar da muke yi an halicce shi ne aka samu yanda jikina Allah ne ya halicce shi kaina Allah ne ya halicce shi bakina Allah ya halitta sautin da nake magana waye halicce shi yanzu da nake magana nan za a ce Allah ne yake magana to shi ma dutsen nan da aka halicci magana aka samu za a ce Allah ne waye za ce yana magana sibe to kenan ga su jami'a sun guji wani abu da suke gani mai hatsari sai suka fada cikin abin da ya fi shi hatsari. sun ce Allah baya magana da harfa ko sauti amma kuma Allah yana halittar magana ya sa a jikin bishiya sai bishiya ya magana kaga bishiya ake bautawa kenan ba Allah ba shi kuma a cikin Qur'ani Allah ya gaya mana walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk a lokacin da Musa ya zo miƙatin mu ubangijin sai yayi masa magana sai ce ya ubangiji ka nuna mu in ganka menene hikiman da yasa annabi Musa ya ce ya Allah bari in ganka inda Allah ya halicci magana ne yasa a jikin bishiya annabi Musa zai sha'awan ya ga Allah me yasa ya sha'awan garin Allah saboda daɗin jin maganar Allah ya ji maganar da bai taɓa jin magana mai daɗi irin shi ba yake ya Allah na ji saukin ka bai daɗi ka bari in ganka sai Allah ce ina lan tarani ba za ka taba gani na ba a nan duniya walakin ninzur ila jabal sai dai ka duba zuwa ga dutse fa in istaqarra hu fa sawfa tarani idan dutse ya tabbata inda yake da sanin zaka gani an gane ga kuma inda Allah yake cewa wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi magana da annabi Musa gayan magana wai duk wannan gaba daya yan jahamiya ba su yadda Allah yana magana ba an fahimci wannan haƙi to kaga wannan ne aqidan maliku sagir mai risala an gani yan tariƙa sun yi riko da fikihunsa ta wani ɓangare shi ma amma sun yi watsi da aƙidansa. an gani wannan ku shi yasa za ga cewa in za su yi sharhi na risala sukan ajiye aqidan akwai wani wanda na sani gaba ɗaya fiqhun ma masharhi sai bar aqida saboda aqida ba na ba bane farkon littafin sai ya fashi sai zo daidai babu shi shine nashi saboda ya san aqidan mai fiqhun mai daban da nashi an gane ku wasu kuma sukan yi sharhin kamar irin su samar dani da kuma shi wannan sharhinsa kuma fawaki dawani da sauransu daga dukansu gaba ɗaya su su tawili suka yi wajen istiwali sun suka sa shi istaula yace abin da yake nufi da Allah ya daidaita ai Allah ya yi rinjaye su kuma sai suka yi tawilin abin ba su fassara shi akan hakikanin yadda shi ibn abi zaid al-qirawani ya faɗa ba musalli na haka suke cewa sai su yi tawilin yi watsi da aqidan shi na'am thumma qala fi akhir sannan sai ya faɗa a ƙarshen maganarsa. wa kullu hadha qawlu malik kun ji mai risala yace duk wannan gaba ɗaya maganar waye maganar malik fa minhu mansusun min qawli daga ciki akwai wanda yake nassi ne magana ne baro baro daga maganar malik wa minhu ma'lumun min mazhabi kuma daga ciki akwai abin da aka sani daga mazhaban malik kun ji magana babu hujjami fa minhum mansusun min qawlihi wa minhum ma'lumun min mazhabihi wai ba duk wannan hujjojin da muke kawowa gaba ɗaya wani zai yi fasali da shi zai ɗauki ra'ayin malaminsa ko malaminsa da ka kaya faɗa malaminsa bai kawo littafi ko ɗaya ba fa amma yana nan malaminsa yake bi mu gashi nan muna son ruwan hujjoji ba zai bi ba alal akalli ma ya karyata mun ji ya karyata amma yaje ya bi abinda muka faɗa ya zo ya kama mu da hujja yake na duba cikin littafin da aka faɗa ƙarya ne littafin suna ta faɗin littattafai ba gaskiya ba ne maganar da malami na ya faɗa shi ne gaskiya sai kawo hujjoji to ba haka ba ne kawai sai ƙaryata ba zai bincike ba saboda ƙiyayya da kuma son rai da jahilci ai idan kana so ka kama mutum in ya faɗi magana ka bibiyi abin da ya faɗa wane ya ce a littafi kaza akwai kaza mun duwa ba mu gani ba yanzu muna ƙalubalantarsa in ya isa ya kawo wannan littafi to da haka ne za a yi maganin duk wani magaryaci to yanzu duk maganar da nake faɗa wani ana gama zai ce ƙarya kake yi in malamin kuma ya faɗa gaskiya kake yi ai ba da haka ake fahimtar gaskiya ba yanzu da na kawo wayannan littattafan ka bibiyinsa ne a bisa adalci shi ma malaminka, ka bibiyi maganarsa suka auna na taɓa tunawa da wani tarihi na wani bawan Allah da ya bar dariƙa ya dawo daga kaulaha da ya dawo daga kaulaha eh Senegal sai ya ji ana cewa wai wani malami yana cewa dariƙa kafirci ne kafirci ya fa dawo ya zan babba ana bin shi ana bin shi da mabiya muridai suna bin shi sai ji an ce wai ga wani mutum wai shi Sama'ila Idris John soja ne ma ba ma wani malami ba ne. wani soja ne yana cewa wai dariƙa ta ce kabirci sai ce wannan wani soja ne zai zo ya ce kalli dariƙa ya ce kafirci anya zai wanye lafiya haka mutum da ya tafi mm, da ƙarfin gwiwa ya ce to shi farkon abin da ya zo ya gani sai gaba soja bane fa sosai abin ya wuce maganar soja ya zo ya ganshi yana kwance yana karanta muktasar yana kwance ana jan alfiya yana fassarawa ke mutumin da yake soja hari soja zai karanta muktasar a kwance sai da yin sauraron shi ya ji da muktasar ake fassarawa kuma ana fasara alfiya sai da ya tsaya ya gama ji to nan take sai ya fara shan jinin jikin shi to ana nan ana nan sai ce shi ya zo ne nan garin ya dawo sai ji labari an ce wai kai din nan a yaushe shi kai karatun za gano cewa dariƙa kaza ne to wallahi suka fara tattaunawa suka fara suka fara yace wallahi sojan nan ya kawo mai hujjoji amma bai yadda ya nuna mu mabiyan sa sojan ya kada shi ba ya jajirce ana tabgawa ana tabgawa to dama kuma yana da babban malami na shi kafin ya tafi kaula shi ma bayan ya an tun gaba bugawa da soja sai soja ya ce masa wannan tattaunawa da muka yi ban ce ka yadda ba amma ina so ka sa wannan magana cikin tunani an gane ya raka shi ya shiga mota kuma ya ce sai sun haɗu to bayan sun tafi sai kama hanya ya je wajen malamin shi ya ce to na je wajen sojan nan dama kafin ya sai da ya je gaya wa malaminsa ce na je wajen sojan nan ya mun wasu tambayoyi yanzu ina so dan Allah ka bani amsa in je in koma tambayan me maka shi ya faɗi tambayoyin sai malami ya ce yanzu kana so kai na baka amsa ai eh, lalle ka bani amsa ban koma domin kowa da kowa ya saurare na ce zan dawo to wallahi ba amsa ba amsa kawai malamin abin da ya ce maza ya ce gaskiya ba ni na kamar yana da ɗan alamun gaskiya amma me gaskiya magana ga tambayoyin da ya mun ban yi amsawa ba ka bani amsa koma to shehi da ya ga ya matsa su ce je kana ne maka sai shehi ya hada da shi da malam Ismail din sai Allah ya tsine musu nan yace wallahi dalilin da da ya bar dariƙa kenan da ya zo da malamin shi ya ba shi hujjoji ya koma ya yi fata-fata da Ismail Idris fa ke nan wani lokaci in dai mutum na neman gaskiya ba maganin wai malamin ka an gani malaminka yana kan wani addini amma baya iya kara addinin kai ma kana cikin shubuha malaminka naka baya iya baka hujja akan shubuhanka sai dai ya gaya ma kai ta zage-zage sai dai ya gaya ma kai ta kazafi kai ta ashar kai ta faɗin kalmomi na jahilai to wannan ba mafita ba ne kada malami ya karanta da ɗalibi zagi kada malami ya karanta da ɗalibi jahiliya ya dinga faɗin kalmomi na ƙabilanci kalmomi na jahilci an gane wannan ko yana faɗa a'a karantar da shi hujjoji a littafi kaza babi kaza duba waje kaza a littafi kaza babi kaza wannan shine abin da salafiya yayi zarra akan duk sauran masu da'awun a musulunci ita salafiya an gina ta ne akan dalili kawai shi kanshi ɗalibi idan malami baya magana da dalili ba zai bi shi ba da yanzu malami malami ya zo bai da hujja to wallahi ba yanda zai dan salafiya ya ba malami goyen baya ke ni gaskiya ba na tare da malam a nan wajen kai ba ke ni ma haka amma yanda aka gina ɗarika an gina an gina ɗarika ne kan biyayya eh wa man qala li shaykhihi lima la yukli wa abadan duk wanda ya ce wa shehinsa yaya abin yake abin ƙarin bayani ba zai samu nasara ba har abada kun bayyana dai sheikh kalmai bayyana dai al-gasim ka kasance a gaban shehi kamar matacce a gaban mai wanke shi ka san matacce a gaban mai wanke shi yaya a juya shi nan a juya shi can a juya shi can to haka ake so ka kasance a gaban shehin tarika sai yanda ya juya ka to amma ka kasance a gaban shehin salafiya fa rayayye idan ka abude kul hazihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani an gani wa minan nasu man yujadilu fillahi bi ghairi ilmin wala hudaw wala kitabin munir daga cikin mutane akwai wanda yake jayayya cikin addinin Allah babu ilimi babu shari'a babu littafin da ke haskaka masa yanzu mafi yawan masu jayayya din nan kaga mutum ya kundumo ashar babu littafin da zai haskaka masa ne amma kai ɗan salafiya da kake da littafin da zai haskaka maka kana da lokacin zagi kana da lokacin azabi ba ka da shi na'am حكم الإمام مالك على من قال بخلق بخلق القرآن حكمت الإمام مالك قوان ده يتشي قرآني هل التالي على ما ورد من غير أصحاب مذهبي أكن أبن ده يزو بعد طالبا مذهبا صبا قال عبد الله بن نافع عبد الله بن نافع يا شيخ قال مالك رحمه الله امام مالك يا فدا الله يا masa rahama من قال القران مخلوق يؤدب duk wanda ya ce qur'ani halitta ne za a yi masa ladabi wa yuhbas kuma za a tsare shi hatta na'lama minhu at-tauba har sai mun gane ya tuba in ya tuba a gane shi in bai tuba ba a kai shi lahira yanzu abin da zai sa a kai mutum lahira abun wasa ne ba abun wasa bane to wani ya ce ai kawai tattaunawa kan qur'ani halitta ne ko ba halitta ba siyasa ne siyasa ne kawai na ahlus sunna da mutazilawa wato ahlus sunna sun kirkiro sun ce qur'ani ba halitta bane mutazilawa sun kirkiro qur'ani halitta ne shi kuma imam malik yayi tawakkufi to wannan tawakkufin shine ne bai da littafi ya kamata wanda ce imam malik yayi tawakkufi ya nuna mana littafi har yau ba littafin amma kuma ana nan ana kariya akan wannan abu an gani to imam malik ya ce in ka ce qur'ani halitta ne ko a kashe ka kenan wannan in an ce siyasa ne ya faru tun zamanin malik kenan ka fara siyasa ba zamanin imamu amur bane na'am nam as-sunna li Abdullahi ibn ahmad ku duba littafin as-sunna na Abdullahi ibn ahmad wa fi riwayatin anhu qala a cikin riwaya nashi yace kana malik ibn anas yaqul malik bin anas ya kasance yana cewa Al-Qur'anu kalamullah Al-Qur'ani maganar Allah ne yastaqzi'u qawla man yaqul yana ganin munin yana ganin hadarin maganar mai cewa Al-Qur'anu makhluq Al-Qur'ani halitta ne imamu na malik imamu dalil hijira Allah ya masa rahama yana ganin munin mutumin da yake cewa Al-Qur'anu makhluq an gani tun mai sa qur'ani halitta ne imam malik na ganin munin maganar shi yuja'u Ya ce za a tsananta masa duka wa yuhbasu hatta al-maut za a tsare shi har sai ya mutu za a tsananta masa duka za a tsare shi har sai ya mutu kaga ba abin wasa bane shi ash-shari'atu lil ajuzi mu duba littafin ash-shari'a na imam al-ajuri wa isnadu hadhihi riwaya wallati qablaha sahih isnadu wannan riwaya da wanda ke gabaninta ya inganta انظر مختصر العلوي للألباني مختصر القلوب نعم كدوبا مختصر القلوب نا الإمام الألباني شافي نتريد أربعين دقوة وقال سويد بن سعيد سويد بن سعيد يا شيء سمعت مالك, مالك بن أنس وعماد بن زيد ناج مالك بن أنس وعماد بن زيد وذكر أقواما غيرهم يا أنبت وسمتاني وندبا سوبا إلى أن قال هل يا شيء wa jami'u man hamaltu anhum min ahli al-ilm yaqulu duk wanda na dauki karatu a gaban daga cikin ma'abota ilimi suna cewa alqur'anu kalamullahi ta'ala alqur'ani maganan Allah ne madaukakin sarki wa sifatu zati kuma siffa ne na zatin Allah gaira makhluq in kace na rantse da alqur'ani ba kai kuskure ba saboda alqur'ani siffa ne na zatin Allah alqur'ani ba halitta bane shi man qala innahu makhluqun fa huwa kafirun billahi alazim duk wanda yace qur'ani mahaluki ne to ya kafirce ma Allah mai girma wa maimun bin yahya al-bakari qala qala malik maimun bin yahya al-bakari yace malik yace man qala al-qur'an makhluq yustata duk wanda yace qur'ani halitta ne za a nemi ya tuba fa in taba alhamdulillah in ya tuba fa alhamdulillah. wa illa duribat unuqu idan bai tuwa ba za a sare mishi wuya ashe ba maganan wasa bane ba maganan siyasa bane magana ne na aqida in dai kai ahlus sunna ne salafi dole ne kai imani alqur'ani maganan Allah ne saukakke ne ba halitta ba wannan shine aqidar malik in ka ce kai ba malike ne to aqidar malik alqur'ani maganan Allah ne saukakke ne ba halitta ba maganar tawakkufi sai ka nemi wanda ya faɗa ya kawo ma dalili in ya kasa kawo dalili to ka yi fatali da shi yana gina maka addini ne da ka yana wasa da hankalinka ذكره اللالكائي في في اعتقاد اهل السنه امام اللالكائي ya ambace shi a cikin itiqadu ahli sunna naqlan an ibn abi hatim an ciranto daga ibn abi hatim wa dhahabi fi al-ulum mujalladi na biyu shafi na 314 imam zahabi ya fitar a cikin littafin al-ulum shafi na 104 قال الألباني رحمه الله إسناده لا بأس به الألباني الله يمسى رحمه يكشي إسناده باب اللي بيها قريش مختصر يرى رفين إسناده حسن مختصر الغلو شابي نتري بكو إذا أربعين دقو ما شاء الله أني كرر sai tambaya akwai walekun salam na ai duk gudun da ya ce alkur'ani bai cika ba kenan ya ce alkur'ani dai ba magana Allah ba shi Allah ya alkawarin zai fara alkur'ani ta ce ina na hannu da zannan zikira wa inna lahu la hafizun lalle mu muka saukar da shi zikiri ko lalle mu za mu tsare shi Allah ya alkawarin shi zai tsare tun da ka ce alkur'ani halitta ne kenan ba magana Allah ne za a iya samun kuskure a ciki da abin da yake halitta ana yi samun kuskure da abin da yake halitta ana yi samun nakasu idan tun da qur'ani halitta ne to za a iya samun nakasu a cikin shi wannan shine akidan yan shi'a yan shi'a suna da tunanin cewa alqur'ani halitta ne amma in suna so su bata ma lokaci sai su yi rantsuwa su ce ƙarya ake musu billahi la ilaha illallah ƙarya ake mana mu mun yarda alqur'ani maganar Allah ne wanda yake mun ce halitta ne shari yake mana to wannan yana daga cikin taqiyya na yan shi'a wanda sun ce tis'atu a ashari din fi taqiyya nine over ten na addinin shi'a yana cikin taqiyya Na'i over in za ka yi mu'amala da yan shi'a to yana mu'amalanka da taqiyya na'i over to ya za ka yi kasan hakikanin aqidar yan shi'a a cikin abu ɗari zai kifar da kai sassa'in goma ne kawai zai kan zoma da daidai to mutumin da yake wannan shine addinin shi ta ya za ka iya yadda da rantsuwan shi haka da yiwuwa Allah shi tsari na'am wa alaikum salam jawo hankali na'am kace jawo hankali eh yana kiran ma tsawon ɗin da wani malamin suna kuma da bai wani abu da ke fara na ji ban da na to yin yi kan da na ba da ma ka ɗan yi to yana nan mu karatu mu kullum muna cikin wannan bayanin daidai gwargwado hmm. wai maganar da yake faɗa wai shi wanda aka yi irin yadda kuke haka shugabanninku za su kasance wannan magana da muke yawan maimaitawa shine wani ya ce ra'ayin wasu malamai ne masu warin baki shin ya zo ya sunsu da baki malaman ya ji suna wari eto eh ai masu zama kusa da shi su ma ra'ayinsu da yake nan a gani tun da kaga sun zauna kusa da shi na? eh ba wannan ba akwai jahilci a ba ba jahilci yanzu in muka fara magana yanzu da za mu zan fara tattauna a nan wajen yanzu awa ɗaya ba zai isa mu gama da shi ba kuma za mu kawo hujjojin sahabbai tabi'ai tabi'i tabi'i kaza za mu kawo hujjojin manyan malaman salaf har sai kun ce lokaci yayi yanzu duk wa'annan malaman na sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'i da suke da wannan fahimta din bakin su na wari haka sannan in aka zo ma kawai kan ayon qur'ani wa ma asabakum min musibatin shi ma ki wa yanzu billah duk abin da ya same ku na musiba fa ma kasabat aydikum to yanzu mai zai ce kan wannan aya ki dan jarida din wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum ظهر الفساد bi ma kasa بما كسبت ايدي الناس awalan ma a sabarkun musibatin kai asabtum mislaiha qultum anna hadha hal qul huwa min indi anfusikum fa kullan akhadna bi dhanbi ko kowa mun kama shi da zanubansa inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin ma bi ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا Allah ya ce Allah bai kasance yana canza ni'iman da ya ga mutane ba har sai mutanen sun canza abin da ke tare da kawukansu kansu shi duk wannan gaba ɗaya san rai ne eh ka kawai abin da yake bukata da ya ci gaba da aikin jaridansa ya bar shiga cikin aikin addini aikin addini ya bashi a wajen malamai da suka fahimci addini shi kuma ya ci gaba da aikin shi na dama aikin jarida akwai yarfe akwai kuma san rai mutum mai dan jarida na iya rubuta abin da ya gada masu su shi addini ba a faɗin abin da aka gada ma sai an karanta an yi bincike an gane ainihin farin cikin da na yi da kace ɗan jarida ne amma da kace malami ne to da na yi fushi da shi sosai zan tsaya mai raddi ne na ilimi a ai wannan a ramadan mun wanke wannan abun ai a wannan ramadan ramadan biyu da suka wuce da malamin sunna yayi magana sai da muka zo karatu awa ɗaya muka yi akan wannan kamata kunu yi wannan muka warware shi kuma ina ganin sakon ya kai duk inda ya kamata ya kai ko yana ganin malamin tun da ya faɗi wannan so ɗaya bai ƙara kula matsalar ba gaskiya ya faɗa ya ce maganar banza ne kamata kuri wallan wallah alaikum ya kawo hujjan shi ko shi malamin malami ne mai kokari yana da kokari wajen bincike yana da kokari wajen kaza in zai yi magana amma a wannan matsala din zai bai binciken ba kuma ka zama lokaci zai ga mutum mutum da mutumin kirki ne in Allah ya tashi kama shi ya nuna mai gajiyawansa sai kuma ga kuma bai bi hanyarsa ba kuma in zai yi za ya ce maka duba lajina da'ima ka duba littafin kaza fatawa na kaza shafi kaza to amma a wannan matsala kawai da ya faɗe ta kawai wucewa ne ba wani magana wannan magana da na faɗa ku duba kaza kaza shi kanshi ya san kawai da kayi buga kun fahimta yana ga hujja ne wani wani nadi da aka jingina wa manzo Allah cewa wai ka'ida wai hadisi ce sai ya fara ginawa akan ta wai ka'idan da ce, dama ba wanda ce wannan ka'ida hadisi amma akwai ayoyi da suka karfafa wannan magana din an gani shi ga da ya faɗa yanda yake kawo hujjoji ya kamata ya kawo hujjoji daga malaman sunna cewa malaman sunna sun yi kace-kace da wannan ka'ida din bai kawo ba an gani shi yasa da zan mai raddi na yi adalci na ce mutum ne mai bincike amma a wannan matsala bai yi bincike ba kawai ya gina hukunci ne da ka Allah ya gafarta masa eh dan na fi jin haushin mutumin da baya bincike amma ya shiga cikin harkar addini amma mutumin da sai ya yi bincike ya duba ya duba wata nan kawai da ya yi magana kawai sai ga bai duba ba kuma ya hukuncin jan tufafi ya kasa ya ce duk mutumin da ya hukuncin mace ta ringa jan tufafi da namiji ba ka duk ɗaya ne duk mace da ta jan tufafi ita ma tana cikin wuta sai ce mutai yaya ka san shi da bincike kuma da ya faɗi wannan magana kawai sai ya wuce abin shi yace ba bambanci tsakanin namiji da mace ita ma mace ta ja tufafi a kasa ta yi laifi tana cikin wuta tana kaza tana kaza kaga anan zaka ce to wane ka san shi da bincike amma me yasa anan wajen bai bincike ba wasu malamai ne suke goyon bayan ra'ayin shi babu eh Allah shi ke mu na'am barakallahu wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk